Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaɓen da za a gudanar na 'yan majalisun tarayya a shiyar Plato ta Arewa. Gudanar da zaben ya biyo bayan shari'ar da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke ne, inda ta cire sanata mai wakiltar Plato ta Arewa Simon Matcon da ɗan majalisa mai wakiltar Basa da Jos ta Arewa a majalisar wakilai Musa Aga. Mataimakin kakakin jam'iyyar PDP a jihar Filato Alhaji Abdullahi Garba mai rake ya ce tun suna jin kishin kishin har dai ya tabbata ba sunan jam'iyyarsu a cikin zaben na gobe Asabar. To gaskiya lamari ne bai mana daɗi ba. Dama muna jin jita-jita ne cewa ba za mu shiga zaɓe ba domin opponents mu suna ta faɗa ai ba PDP a zaɓe. To mu ba mu ɗauka ba saboda shari'ar da aka yi a Supreme Court da shari'ar ma da ta ce mu mu koma mu maimaita zaɓen to amma bata ƙare a nan ba mun riga mun shigar da ƙara a kotu to saboda haka ko an yi zaɓe an gama za mu fi hakkinmu a kotu Shugaban kungiyar gamayyar jam'iyyu ta IPAC a jihar Filato Abubakar Dogara ya ce ba su da hurumin canza matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka sai dai jama'a su yi haƙuri su gudanar da zaɓen cikin lumana. Yato eh hukumar zaɓe kamar yadda ta saba sun yi ƙoƙari sun kira duka jam'iyyu kuma kusan duka jam'iyyu nan sha tara suna na a wannan wurin duba kayayyakin. Kuma sun yi ƙoƙari sun kawo kayayyaki kusan gaba ɗaya. babu wani abu da muka gani wanda ba daidai ba wannan zaɓe eh, ita kungiyar eh, jam'iyyu ba mu da wani iko da muka isa mu hana zaɓe gudana. Ba ku zauna kun tattauna da ita hukumar zaɓe ne kafin wannan lokaci a san wa'anni jam'iyyu ne za su shiga wannan zaɓen ba? A taron da hukumar zaɓe ta kira na jam'iyyu ranar na jin tara ga wata da ya wuce mun tattauna a wurin kuma wasu jam'iyyu sun tambaya wasu jam'iyyu ne za su kasance akan ballot paper na zaben nan hukumar zaɓe a wani lokacin ba ta iya cewa ga jam'iyyun da za su yi takara ba ko kuma za su kasance a ballot paper sai dai zuwa gaba don ba su samu communication daga national headquarters su ba. Ina mm. kira kowa ya kwantar da hankalin shi, mu shine mu tabbatar da zaman lafiya ya dawwama a jihar Plateau Ga mai fashin baki kan lamura kuma shugaban kungiya mai zaman kanta mai suna Clean guard Shamaki Peter ya ce kotu ce kadai za ta kwace wa PDP ‘yancinta. To gaskiya wannan abin da ya shafi PDP nan damu tana cewa ita Court of Appeal sun ce pdp pdp ba su da structure sai suka cire duk yan pdp da suke senate house of Red state house of assembly pdp su koma court kawai yanzu su je su nemi eh, a interpretation kuma su nemi a ne da taimaka musu a wajen kafin nan kuma an riga an gudanar da zaben a ah, to ai yanzu kam ai tun da su an cice su ai ko an cire members sha shida an cire senators guda biyu an cire house of guda biyar ai kuma kin sayar wannan abubuwan da yake dawo yake jawo mana rashin zaman lafiya a plateau dan haka shi yasa ni kin ga yanzu na yi da babban murya ina bayi da hakuri cewa kar wani ya je wani zanga-zanga ko ya doki doka a hannunsa ko ya kawo damuwa a je a duba da kyau a gan gyaran da kuma a kiyaye na gaba. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da ita ce zaɓen na gobe Asabar zai cike guraben sanatoci uku da wakilan majalisar tarayya goma sha bakwai, 'yan majalisun jiha 28 a ƙananan hukumomi 80 a jihohi 26 na Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.